taron shekara-shekara na ƙungiyar da ke ƙoƙarin kare haƙƙin makiyaya ko Fulani a Najeriya wato Fudeko a taƙaice kuma a Turance. Ya mai da hankali ne a wannan shekara akan ilimin makiyaya da kuma haɗin kai domin magance matsalolin da ke damunsu. Sannan kuma ya nuna buƙatar da ke akwai wajen ganin an kyautata zato ga makiyaya a wannan ƙasa. Farfesa Abubakar Abba Tahir malamin jami'a ne kuma yana cikin kwamitin amintattu na wannan ƙungiya. kuma ya ce an riga an shafa wa fulani ko makiyaya kashin kaji a najeriya an kashe mana mutane a mambala an kashe mana su a wasu sassan najeriya daban-daban kuma ko ina aka je a ƙasar najeriya sai a soma cewa fulani su ne masu kashe mutane masu sata masu fashi da sauransu kuma najeriya tun eh, lokacin da aka kafa ta ana fashi ana sata amma kuma sai kawai shekarun na baya bayan nan aka lankaya fulani duk abubuwan akwai matsaloli a niger delta akwai matsaloli na boko haram akwai matsaloli na sace-sacen mutane ba ma barayi masu shiga gidaje ba akwai matsalolin barayi masu satan kudaden gwamnati inda suke hana 'yan najeriya jin daɗi da zaman lafiya kuna da tantama ne akan cewa fulani na wannan a wannan haka haka yake eh, tunda mai kiwo kam ina ruwan shi da wani abu yana da yana cikin daji ba ma zama guri ɗaya ba da gida masu yaya da jikoki suke kwaɗayin zaman lafiya da ci gaban ƙasa a kulle yau duk da zargin da ake yi wa makiyaya ko fulani a nigeria akan matsalolin tsaro dai ita muƙaddashiyar shugabar ita wannan ƙungiya ta Fudeku Dabta Nafisatu Dahiru Muhammad ta ce su ma makiyayan sun shafi da matsalolin tsaron da ake gani a wannan kasa. Ba wai mun goyi bayan kidnapping da ake yi da abubuwan suke din ba, amma dai ya kamata a duba cewa ta abin nan kamar takura ne an kwace musu yancin su na karatu da wani ne din nan duka kuma irin halin da aka samu na rashin kwanciyar hankali da wajen eh, kashe-kashe da ake yi a cikin daji din nan kai ma ka sani kowa zai gudanar da shi ko makarantun nan kuma ba za su yi ko na gwamnatin ma ba na makiyaya kawai ba ana gudu daga makarantu yara sun daina zuwa makaranta domin ba kwanciyar hankali saboda haka duka ya kamata a duba ko ba fulatani ne ko bahaushe ne ko wane ne kai dan najeriya ne kuma kana da yancin wasu abubuwa dinnan so wannan rashin zama lafiya dinnan na conflicts ake samu dinnan ya shafi kowa Daya daga cikin jagororin wannan kungiya kuma shugaban kwamitin da ya shirya wannan taro barista Abubakar Ibrahim Nase ya ce burin kungiyar dai shine sauya rayuwar makiyaya ko Fulani a wannan kasa mafarki da a waye gari a ga an samu yadda za a wayar ma makiyaya kai da irin a taimaka musu yadda za su zama 'yan ƙasa yadda za su bi dokoki yadda za su zauna lafiya da mutane yanda kuma za su samu karatu irin na zamani shine makasudin ƙungiyar nan. Taron ƙungiyar makiyaya ta fude kwadai ya ƙara zaben sabbin shugabannin da za su gudanar da wannan ƙungiya. Sannan ya tashi akan cewa akwai buƙatar ganin gwamnati tana tafiya tare da Fulani da kuma aiwatar da dukkanin ayyuka na ci gaba ga Fulanin kamar inda ake yi wa sauran 'yan ƙasa. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.